Yau goma ga watan Afrilun shekara ta 2024 wanda kuma ya sa'a da 29 ga watan da akir shekara ta 1445 bayan jirafiyan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa Madina. Sunana Yahaya mai lafiya ga takaitattun labaran duniya daga na Demokaradiyya TV. EFCC ta karbe fasfanan beta da Sadiya da Halima. Hukumar AFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa ta karɓe fasfunan tafiye-tafiye na ministar jinƙai da aka dakatar da kuma na wadda ta gabace ta. Wato Sadiya Umar Faruk waɗanda ake ci gaba da bincike a kansu kan zargin aikata ba daidai ba da dukiyar al'umma. Haka kuma AFCC ta kwace fasfo ɗin Halima Shehu shugabar hukumar bada tallafin dogaro da kai ta NS IFA wadda ita ma aka dakatar da ita bisa zargin almubazarancin kuɗin da suka kai naira biliyan 44 da miliyan 800 a ƙarƙashin ma'aikatar jinƙai. EFCC ta kwace EFCC ta ce ta kwato naira biliyan 39.8 cikin biliyan 44.8 da ake zargin Halima ta yi sama da faɗi da su. A ranar Talata ne hukumar ta tsare beta ido tare da yi mata tambayoyi tsawon kusan awa goma a abuja ana yi mata tambayan ne na kan kuɗin da suka kai miliyan 585 na hukumar wata babbar kotu a abuja babban birnin najeriya ta aiki da tsohon ministan wutar lantarki da karafa na kasar olu ogulloye a gidan yarin kuje zuwa lokacin da za a kammala nazarin sharuɗan belinsa hukumar dai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar efcc ta gurfanar da mr ogulloyi a gaban kotun bisa zargin almundahna kuɗin da ya kai dala biliyan shida da badakalar kwangilar wutar mambila a ranar laraba ne tsohon ministan ya gurfana a gaban mai shari'a donatus okoro okoro inda ya musanta zargin da ake yi masa a ranar 13 ga watan disamba ne hukumar efcc ta ayyana a guloye a matsayin mutumin da take nema ruwa a jallo kan zargin almundana inda daga baya rahotanni suka ci ya mika kansa ga hukumar domin gudanar da bincike batun ogullo ya samo ya samo asali ne tun lokacin tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya kalubalanci shi da shaidawa 'yan Najeriya inda ya samu izinin hukuma na baiwa kamfanin Sonsure kwangilar dala biliyan shida na aikin tashar wutar lantarki ta Mambila a shekara ta 2023. Afon a shekara ta 2003, Yahya Mai Lafiya Dimokuraɗiyya TV.